وها نحن قد خرجنا من شهر التقوى وأمامنا شأو بعيد أمامنا أكثر من ثلاثمائة أيام قبل أن يحل علينا رمضان آخر وقد كنا في ذا في الشهر المبارك كنا على حالة من القيام بالواجبات وترك المحظورات والحرص على الإتيان بالخيرات والفضائل من نوافل الأعمال والبر والإحسان إلى العباد ما أنتم أعلم ما أنتم شاهدون عليه ليس بإمكان المسلم أن يديم على حالة من القربى والتقرب إلى الله تعالى في جميع كما كان في جميع ساعات رمضان لكن المقصود أن المسلم يسدد ويقارب قال صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا المؤمن رواه ثبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه أحمد وابن ماجه وفي رواية قال سددوا وقاربوا وأخرج الإمام البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن ينجي أحد لن ينجي أحدا منكم عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة حددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة القصد القصد تبلغوا والنفس تحتاج إلى مداراة عباد الله ومن مداراتها معرفة حكم الله معرفة حكم الله تعالى في الأعمال المشروعة وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين, السماء ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفس فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وقول وأقواله القويمة أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إيه، ما شيء دعوة لا جهوزة kike ina shaidawa babu abin bauta ga gaskiya sai Allah na shaidawa Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne ce ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna محمدا عبده ورسوله الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون وراقبوه في السر والنجوى واذكروا الله كثيرا كما أمركم الله تعالى بذلك فإن ذكر الله مفتاح لاتباع شرع الله 'yan wa musulmi mu ji tsoron Allah jalla wa'ala kamar yadda Allah ya umarce mu da jin tsoronsa gashi mun fito daga cikin watan tsoron Allah watan Ramadan mun fito yanzu sai mun yi shekaru sama da sai mun yi kwanaki sama da ɗari uku kafin wanda Allah ya bashi tsawon rai ya sake halartar wani watan Ramadan din musulmi sun kasance a cikin wannan hali suna a cikin wannan wata da ya wuce suna tsayuwa da wajiban da Allah ya ɗora musu da barin abubuwan haramun da ƙoƙari wajen ayyuka masu kawo musu falala na ayyukan na filfili na alhairi da ayyukan kyautatawa da ihsani ga bayan Allah wannan hali wanda musulmi so kasance a cikinsa haka ake so musulmi ya kasance amma ɗabi'ar ɗan adam zai yi wahala mutum ya tsaya daidai ɗan a cikin irin halin da ya kasance na samun kusanci ga Allah a cikin watan Ramadan duk da wannan shine abin da ake kokari a samu don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yi mana wasiya da mu zamanto masu ƙoƙarin kamantawa yace saddidu wa ƙaribu ku nemi daidaita sannan ku kusanta yin abin da yake shine daidai kuma wannan ba wai yana nuna kan cewar babu waɗansu na lokutan falala da za su zo ba bayan watan ramadan hakika babu darare kamar dararen ramadan babu lokaci mai albarka kamar wanda zai zo kamar dararen ramadan amma akwai sauran lokuta waɗanda Allah ya sanya albarka a ciki wanda Allah yake baye bayansa a cikinsu daga cikin waɗannan lokuta akwai wanda yake a kullun dare Allah maɗaukacin sarki yana kusantar bayinsa a sulusun ƙarshe na dare yana kira yana cewa akwai mai neman gafara gafarta masa akwai mai neman akwai mai bukata in biya masa bukatarsa akwai mai tambaya na amsa na bashi tambayarsa na bashi abin da yake nema wannan kuma kowane dare ne akwai lokaci a cikin kowane wuni daga zarar an yi zawali daga zarar lokacin sallah a azhar ya shiga ana bude kofofin sama lokaci ne mai albarka da annab sallallahu alaihi wasallam yake yin sallah yana cewa ina so a ɗaukaka min aiki na a wannan lokaci haka zalika a kowane ranar litinin da ranar alhamis ana ɗaukaka ayyukan bayi zuwa ga Allah don haka annab sallallahu alaihi wasallam yake yawan azumtar waɗannan ranaku guda biyu da kuma kowane mako akwai ranar juma'a wadda ita ce fiyayyen rana da Allah maɗaukakin sarki ya sanya ma bani adam baki ɗaya wanda a cikinta akwai sa'ar da duk wanda yake tsaye yana roƙon Allah Allah zai amsa masa ita ce sa'ar kashe ta wannan rana mai albarka sannan akwai goman farko na watan zulhijja wanda a ranakun wuni na shekara baki ɗaya babu kamar su saboda haka akwai lokuta waɗanda suke dukkan mai neman kusancin Allah mai neman ya gode ma Allah mai ƙoƙarin ya rinka tuna Allah zai samu wannan alkhairin a ciki kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura Allah shine wanda ya sanya dare da rana masu maye majuna ga duk wanda yake son ya ga duk wanda yake son ya tuna Allah ko yake son ya nuna godiya ga yake son ya kamanta yin godiya ga Allah saboda haka dan watan Ramadan ya wuce kada mu yi nawa wajen ci gaba da neman falalar Allah musamman a lokuta masu albarka kada mu tozarta waɗannan lokuta musamman sa'a ƙarshe ta dare sau da yawa mukan tozarta wannan saboda ba za mu cinye daren a cikin hirace-hirace da shagulgula da abubuwan da za su shagaltar da mu yadda har wannan lokaci zai zo ya wuce ya sami musulmi yana bacci ya zamanto ya yi asarar wannan alkhairi na wannan rana to waɗannan abubuwa ‘yan uwa musulmi yin asarar lokuta masu albarka da damammaki na alkhairi abubuwa ne da suke sanya ma mutum na dama a cikin kabari sau da kada mu bari mu zamanto ba za mu farga ba sai yayin da aka samu a cikin kabari mu fargatun muna da rai kada mu bari abin nadaman mu ta zo ta yi tsawo yayin da mutum ya zamanto ya fargatin a wannan rayuwa ta duniya nadamarsa ba za ta yi tsaro ba domin abin da ya kubce masa zai mayar da shi maza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya umarce mu don yin istiƙama domin ita istiƙama ita ce ta farkin samun haɗuwa da Allah cikin aminci wanda duk suka kasance a kanta to za su samu marabar mala'iku yayin mutuwarsu za su samu aminci da kan cewa babu bakin ciki a gaba gare su ko ba za su yi kunci ba akan abin da suka bari a bayansu sannan kuma za su yi musu albushir da aljanna to ita istiqama ba za ta yiwu ba mu tsaya kyan daidai kamar yadda ake son kamar yadda ba zai yiwu ba irin halin da muka kasance a cikin watan ramadan ya zamanto mun tabbata a kansa ɗari bisa ɗari kamar yadda muka kasance ba tare da takasiri ba don haka yake da bukatar kan cewa mu yawaita istighfari kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam kan ya gaya mana cewa mu istiqama ya zuwa ga Allah mu nemi gafararsa yace tsimo ilaihi wastaghfiru ku yi kama gare shi sannan ku nemi gafararsa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya umarce mu da yin istiqama sai ya ce walan tuhsu ba za ku kiyaye ayyukan addini ga baki ɗaya ba ya ce kuma ku sani cewa aikin da ya fi komai alkhairi a gare ku shine sallah babu kuma mai kiyaye alwala sai mumini don haka ya ya keɓance sallah da ambato cewa ita ce aikin da ya fi komai rintsi karmi sake da sha'anin sallah da kiyaye ta da sharaɗanta da yinta a cikin jan'i karmi sake da kiyaye alwala domin wannan alama ce shaida ce akan mutum cewa shi mumini ne Alwala tana karewa tana tunanin cewa sallah za ta zo mata don haka sai kai shirin alwa aka sake wata alwala to ba wanda yake kiyaye wannan sai mumini ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku sani babu wanda ayyukansa za su shigar da shi aljanna suka ce hatta kai ya rasulallah ya ce hatta ni sai dai in Allah ya lullu ni da rahamarsa da falalarsa ya ce ku nemi daidaito sannan ku nemi kusanta ku yi aiki da sassafe shi ne sallar asuba da yin zikiri bayanta ku yi sallah da yammaci ita ce sallar la'asar da yin zikirin yamma bayanta da kuma wani ɓangare da cikin tsakiyar dare shi ne ƙarshen dare lokacin sahur kuma ku taya wato ku taƙaita ku taƙaita za ku cimma manufarku wato kada mutum ka ɗauki abu kamar cewar wato ba za ka ba za ka sassauta ba ka ɗauki abin da ya fi ƙarfinka ya zamanto ka yi abin da ba za ka iya ɗorewa a kansa ba ka yi abin da yake za ka kiyaye a kansa domin allah maɗaukacin sarki aikin da ya fi so shi ne wanda bawa ya dawwama a kansa wanda duk ya tsaya ya sallar dare ko da aya goma ne ba za a rubuta shi cikin gafalallu ba wanda ya yi da aya ɗari za a rubuta shi cikin masu natsuwa wajen ɗa'ar Allah wanda ya sallar dare da aya dubu za a rubuta shi cikin masu samun babban rabo wanda ya fi karfin a kirga shi to yana bukatar siyasa zuciyar ɗan adam tana bukatar siyasa wanda yana daga cikin wannan siyasar ka san hukuncin Allah a cikin ayyuka kuma ka san yadda ake fifita aiki kan wani idan yayin da suka yi cakuduwa da juna to ka san wanda ya fi maslaha ka gabatar da shi kuma aikin da ya fi kowanne maslaha shine wanda maslaharsa kake ketare kanka kake kaiwa ya zuwa ga bayin Allah domin mafi soyuwar bayi a wajen Allah shine wanda yafi amfanin ɗan uwansa bayin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tsarki shine rabin imani cewa alhamdulillah yana cika mizani a ce subhanallahi walhamdulillah yana cika susu biyu suna cika mizani ko suna cika abin da ke tsakanin sama da ƙasa Allah haske ce sadaka kuwa hujja ce wato hujja akan imanin mutum haƙuri haske ne mai kalli alƙur'ani hujja ne a gare ka wato in kai aiki da shi kuma hujja ne a kanka in ka watsar da shi ba kai aiki da shi ba kowanne daga cikin mutane yana fita da safe ya sayar ya yi cinikin kansa ya sayar da kansa ko dai ya yanta kansa ko ya halakar da kansa wannan hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda da shi muke tsara hudubarmu ya tattara mana kofofin alkhairai da yawa da kuma wa'azi a gare mu mutum ya zamanto mai yi makansa hisabi a kullum da safe in ka fita ko dai ka tsira ko ka halaka saboda haka ka san sai ka ga wace hanya za ka bi domin cinikin kanka kake yi ko ka sayar da kanka ya zuwa ga abin da zai tsirar da kai shine ka sayar da kanka ya zuwa ga Allah da sonsa da kuma taimakon addininsa ko kuma ka sayar da kanka ya zuwa ga jin daɗin duniya da shaidanu ya zama tuka halaka Allah ya mu hanyoyin alkhairi yawa gare su 'yan uwa mu zamanto masu ƙoƙarin aikin alkhairi kuma mu zamanto mabuɗan alkhairi tsayawa da za mu yi da ƙoƙarin da muke yi annabi sallallahu alaihi wasallam yi mana alkawari ya ce tablugu za mu cimma manufa in dai muka ƙoƙari muka kamanta Allah ya san gaskiya a cikin zuciyarmu to za mu isa za mu cimma manufarmu Allah ya ce in ya alamin ya'lamillahu fi qulubihim khaira yu'tihim khairan mimma ukhidha minhum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 وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم احفظ الإسلام وأهله في كل مكان اللهم انصر الإسلام وأهله في كل مكان اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة رخاء سهاء وسائر بلاد المسلمين اللهم من أرادنا وأراد أمننا واستقرارنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي ويا عزيز اللهم كف عن المسلمين بأس الذين كفروا أنت أشد بأسا وأشد تنكيلا اللهم احفظ بلادنا بحفظك واكلأنا برعايتك وعنايتك اللهم عليك بالذ... اللهم عليك بالجماعات الباغية اللهم عليك بالفئات الباغية الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفقهم لما فيه صلاح العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله